والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا معلنا تبارك وتعالى لإبام الله في أهل ساكداء دموان الدرسين القرآن الكرمة من أكرم آية أتكي النحل آية تقريد أشرف المرسلين yau ramadan yana da 23 hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi da 1440 kafin mu ci gaba ba mu da tambaya amma ga wata doguwar takarda cike take da rubutu ciki da bai wadda mace ce kuma yarinya ce ina ganin ta rubuta wannan takardar wanda irin wannan dogon rubutun yana yin yawa amma tana nema ne da ja hankali na iyaye waɗanda suke musu auren dole ma ta ce musamman ma iyayensu mata su suke musu wani saboda abinda ta bayyana a ciki ya ce hatsarin da yake ciki yana da yawa wani lokacin har da lalata tunda ita ma yanzu ta nuna ta sadu da wani mutum da ba abin akan auren dole kusan zina ta yi da shi har sau kuma uwarta ne ta jawo mata wannan to sai ka rasa kan wani irin al'umma ce ka irin al'umma ce ka da uwa za ta yi tilas saboda abin duniya don ta uwar ta gaya mata cewa wai wannan mutumin wai shi ne za ta samu hutu a gunsa yanzu ba allah ne ke ba da hutu ba shi ne ba kan kudi malam muna nan muna zaune sai ka ga kawo wannan rikici a kawo wannan rikici mutane suna tilasta mu ɗayan su je su shiga karuwanci shi abin da bai kamata ba saboda wata bukata ta kawai kana son sai ta auri wani kuma wani nan da take so watakila ba zama kai da ita kai shawara ba kai ne ka ɗauko shi kawai alhali uwarta ma da ka aura har suka haife ta ko ko ka haife ta sai da ka zaɓa kai za ka ga uba ba sai da ya darje ya auri uwar ko ba haka ba ne sai da ya zaɓa ya daraje sannan ya zaɓi war sannan ita kuma yanzu zai mata tilas to abinda muke so shine a ɗauki matakai guda biyu su ‘ya'ya mata kada su amfani da ba a auren dole su kuma su sa iyayensu su auren dole don yana faruwa za ka ga wasu ‘ya'ya suna kaiwa ƙarin iyayensu akan ga wanda suke su to su da suka kai karar iyayensu kuma sun kai karar iyayensu ne akan ayi ma iyayensu tilas kaga za su sa iyayensu auren tilas kenan ko ita kuma ba ta son mata auren tilas amma tana son ta tilasta babanta ya so wanda take so wannan shi ma ba daidai ba ne. in kina son tema kada a miki auren tilas to ki tsaya ki bi Allah kuma ya zama da gaskiya amma a mafi rinjayen lokaci sai da iyayen ake so a yi matilas to kowa sai ya tsaya akan abin da ya kamata ya dace saboda auren nan dokar allah ne ake tsayawa a kansa tare da cewa duk jan hankalin da za a yi ma wasu iyaye ba za su saurari kowa ba saboda su kuma haka suke akwai mutanen da ko annabi ne zai ba su shawara ba su yadda ba wallahi ma suna nan saboda tsabar taurin kai irin nasu duk abin da za ka karanta musu na annabi ya ce kaza shi ba zai yadda ba kawai abin da ya sa a gabansa shi zai to irin wannan dole akwai nadama a ciki akwai nadama a cikin irin wannan wadda ka a kula da lamarin a tattauna matsalar wannan shi ma dai ba tambaya ba ce ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam don allah ina neman taimakonka da ka yi wa mahaifina nasiha akan ina son in yi aure sau biyu ina zuwa ina same shi sai ya tura ni wajen abokan shi sai su yi ta kwane-kwane akan abin da nake tafi da shi don allah malam kamai da siha tunda yana sauraren karatunka na gode allah ya da malam gida lafiya amin to kari shi ma wannan matsala ce abinda ake nema shi ne shin mai neman auren nan yana da abin da zai rike matan nan idan an ba shi ita sannan waɗanda ya je neman aure a wajensu sun yarda da addininsa da ɗabi'arsa an yarda shi kenan ba da ake nema manda Allah ya ce to a auren wasa in dai zai iya fita ya buga-buga ko barema ko ƙodagon ko mai ne zai iya kawo da za a ci ya riƙe ta kuma yana da addini yana da hali su masu iya su bashi shi kuma babansa yadda amma kamar shi ba Allah da sanin ya halarta auren nan kuma ya shabanta shi ya ci ai shi fa wannan rashin yin auren nan ko wani fasadi ne fa duk wanda ya kurno kai yana son yayi to maganinsa shine a bar shi ya auren don shine zai kange shi daga barin zina ta zalunci ita ma mace idan ta ce tana son auren to kai kokari in ma kana son ta yi karatu ku daidaita da bijinta da zai aure ta muna son za ta yi karatu amma za mu aure ba kaga wannan in an auren sai maganin zina amma a yi saukan wani abu wani ya ce sai ya gama digiri ɗinsa sai ya je sabis sai ya gama sabis ita ma sai ta gama duk Allah ba zai jira ku ba don sha'awar da ya sa a jikin matan da mazan ba zai katse ta ba tana da ko zai cire ta to kaga kenan in ba zai cire ta ba fasali kuma an yi wasa zai abu. kuma ni yadda ma cewa wai karatu zai hana ka ka yi aure ba ko kuma cewa in ka yi aure ba za ka yi karatu ba wannan duk zance ne na mutane ina ganin in ba ka da niyya ba ka da niyya ma idan kana da niyya zai yi ba wani abin da zai zo sahabban nan duk da kake ji da matansu suke karatu da duk suke yanzu kake amfana da karatunsu hasali ma kwadon ba an yi wani program da wani dokta a cikin rediyo eh, ya ce mata da suke cikin jami'a wanda suke da mazaje su suka fi cin jarrabawa da matan da ba su da mazaje amma suna bincike su gano abin da ya sa haka to ni a wannan gabar sai na buga musu waya a gidan rediyo na ce ba sai sun yi bincike ba zan gaya musu abin da ya sa ake haka su ma huta da yin binciken abin da ya jawo haka shi ne zunubi yana hana karanta, dun namijin da zai zo a ajinsu yana laika abin da ɗin yarinya ko in sun tashi ba matarsa ba ne zai rike hannun su fita ba zai ci jarrabawa ba yadda wanda ya zamanto yana da matar ba ruwansa da wannan zunubi to da ƙur'ani cewa ya fattakullaha wa yu'alamu ku ji tsoron allah sai allah ya sanar da shi marar mata zunubin kallon mace ma kawai ya ishe shi da shawarce-shawarcensa a rai ita ma marar awar marar miji ɗin haka ne wannan shi ne tushe ai imamu shafiri ya yi hadda ya tara wani ilimi yana ya haddace amma mace ce ta gitta sai mata wani irin kallo sai duk tilawar ta zube ta yaya yanzu ka za ka zo kana kallon kirjin yarinya a cikin aji don tashi kana leƙa skar ɗinka kana komai ka ce za ka samu karatu ai sai da ta yi in ka yi sa'a ma ba kari oba sai ka yi sa'a ka fita da third class ko ma wani abu mai kama da haka saboda ka wanda ya tsare allah shi ne zai samu karatu ta cici duk inda zunubi ya shiga karatu baya shiga ƙa'ida ce nan kuma zunubanku ya yi yawa ko ba haka ba ne ka shiga cikin jami'a zunubi ya yawa mutum ya san ba mace shi ba ne ya riƙe hannunta suna tafiya girlfriend kan ya za a kai karatu saboda haka wanda suke da mazaje su koma gidajen mazansu idan sha'awar su ne su biya ma bukatu su juna da aurensu za su fito su karatu fresh kuma za su fi cin jarrabawa saboda annatsa suke akwai yarinyar da ta shekara takwas a kwas daya ba ta ci ba shekara takwas aka kira ta department ɗin suka kira ta yanzu kam ya kamata a kore ta ta tafi me yasa ba ke ci jarrabawa ba ta ce wala ita ba karatu ne ba ta yi tana amma tsakani da allah aure take so kuma an hana ta kuma wannan shi hana cikin cin jarrabawa saboda in ta zo jarraba ba abinda take tunani sai aure ba za ta iya karatu ba da ga kuke kashe yayanku in Allah ya yi magana ba za ku yarda ba sai ku ɗauki ku kawai ku tsaya ai dole sai ta wani ba za ka samu uban ko yan si'i bayi da shi amma ya zo ya tsaya kan cewa yassa ba za ta yi aure ba sai ta yi ta yi shekara arba'in ta tsofe sauwayinta ba za su aure ta gara ka aurar da ita wa mutumin da yake sunta ka ba shi ƙa'ida cewa dama ina son te karatu kuma zan taimaka maka wajen te karatu in kudin registration ne zan biya tun da dama in tana gidan kai za ka biya ka ba su wannan sha'awar da take da shi ta je ta yi mantenin ta daina zunubi amma wallahi in ba haka ban zina za ka haukar da ita duk zance ne ina gama sakandare ne aure kuma ni ba abin da ya halarci tafiya jami'a yawa kuma ni ba taɓa faɗuwa a jarraba ba postgraduate ma da na je ni taɓa faɗuwa a jarraba ba amma akwai waɗanda suka ƙi yin auren suna kwance a ɗaki mutum ya gaba zai iya ban mu kawai ya gaba abinda za ka sai ka tafi wuƙen ba wani abu ah. amma ka zo ka takura kan ya zamanta suna ji suna kallo haka muka gama muka tafi muka basu sau da aka aure wai ka kawo mun uzuri cewa sai ana karatu ni ban yadda ba ba ka da niyya ne kawai bayan kana da niyya zai da haka iyaye su bi tausayi 'ya'yansu su kalli abin da su ba daidai ne su daure su shiga halaka Allah ce mu ke. muna roƙon Allah ya ba mu ruwan sama eh, muna istighfari da tuba gare ka ya Allah Allahumma aghisna Allahumma aghisna Allahumma aghisna Allah ka shayar da mu ruwa nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilayk za mu ɗora darasi kafin wani dan lokaci muna kan kudu'u ila sabili rabbika bil hikma karanta mana ayar da dai mun fassara ta jiya amma za mu fitar da wasu abubuwa da suke da alaka da hikima na a'udhu billahi minash shaitanir rajim na bismillahir rahmanir rahim ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal والموعظة hasanah وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين نعم أدري ما يتسوق تو آه alaruma suna shigowa karka karmu yaudari mu malakoku ai masu sun shigo su ba su shigo kuma san samu ɗin ruwa ya taso ya kamata a yi ma'alla ladabi a saurare shi yawa saboda yana daga cikin abinda wasu magabata suke kallo hadiri ya taso to a tsaye a kalle shi don wata ayaci daga cikin ayoyin allah na? a cikin ka daɗe in ana ruwa ba za mu mu bukatar mu yanzu wannan ya sauko idan ya sauko ruwan to kowa sai ya watsa kuma ya ji ashe gwamnan muke so kowa ya jika ruwan ya jika shi ai manzo Allah in ana ruwan sama ya kan miƙo hannunsa ko daga ɗaki sai ruwan ya diddiga saboda tabarrukinsa ruwan sama albarka ne da shi ana ɗan jijjika jiki da shi tabarrukan to amma dai yanzu tun da bai sauko ba ya da alama iska ga shi nan daga gani yana abin nan ɗin ƙura Allah ya babu wanda za mu iya Allah ya shayar da mu bari mu gani kafin a ɗan jima kaɗan ubangiji ya ce manzan sai kira mutane bil hikima wato da hikima menene hikima wani a wajensa hikima dabara ce wani ko abinda ake kira hikima wayo wani yakan ɗauki hikima zaƙin baki wani ya cika hikima to duk dai hikima ubangiji ya ce wa man yu'tal hikima faqad utiya khairan kaseera wanda dai aka bashi hikima to an bashi alheri mai yawan gaske a wani lokaci a nassin qur'ani zaka ji hikima yana nufin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah din ya ce ya turo manzonsa. yatulu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma yana sanar da su alkitaba shine littafi alqur'ani wal hikma shine da sunnar annabi sallallahu alaihi amma anan abinda malamin su dauki hikima kamar yadda muka bada bayanin su ajiya shine wato yin abu da sauki yin abu da magana mai kyau yin abu da tausa sama ana iya ɗaukan wannan a matsayin hikima ibn al-qayyim ya magana akan hikima yace ce al-hikima shi ne ma yan bagi aikata abin da ya kamata kama yan bagi kamar yadda ya kamata fi waƙatin ladhi yan bagi kuma lokacin da ya kamata wannan ita ce hikima wato fi'lu ma yambagi aikata abin da ya dace ka aikata kama yambagi kamar yadda ya dace ka aikata kuma fi waqtin ladhi yambagi a lokacin da kuma ya kamata a yi wannan shi ake kira hikima yanzu muna wani aiki ne da ya kamata a yi kuma a lokacin da ya kamata a yi an gane kuma a aikata shi kamar yadda ya kamata azumin nan lokacin ne kuma a yi shi yadda Allah ya ce a yi kuma a yi shi a lokacin da ya kamata a yi shi wannan shi ma nau'i ne na hikim ya ce minan nas akwai daga cikin mutane man ya zunno wanda yake da tsammani a ya'taqidu ko ya kudurce annal hikmata taqtasiru ala al-kalam al-lim suke ganin cewa hikima ta danganta ne ko ta tsaya ne akan magana ta lausa ka ji tausayin mutum ka lallaba shi ka yi magana da shi ya gamsu da wannan warrifki da tausayawa ko rangon wal'afu da yin afuwa walhil da juriya da haƙuri fahaz wasu suna ganin cewa waɗannan kawai su ake kiran hikima ma'ana ka yi magana mai taushi ka yi magana da rangwame ka yi afuwa ka yi juriya to shi kenan kamar ka haɗa abin da ake kira hikima wahaza ma wanda ce duwanda ya taɗaita hikima ko yake ganin hikima akan haka to ya yi ma hikima din takaitaccen abu kuma wa qusurun za'ir kuma tauyayar ma a bayyana take inji malam li hikima wato dan abin da kake fahimta inda wannan shi ne hikima to ka ɗan rage mata girma sai ta fa'inan hikimata ƙari ta kunu ya ce hikima da tana kasancewa kamar a cikin waɗannan abubuwa da ba su kasa goma sha uku hikima tana zama a cikin wato haka abu na farko da za a ce in kai abu kayi hikima al-istikhdamu rufqi walli walhilmi wal'afu ya ce yi amfani da rangwame yi amfani da sawa. yi amfani da juriya yi amfani da afuwa ayyukanka duka shi haɗa wannan to za a iya cewa wannan mutumin yana da hikima domin idan kai sauƙi to za ka sha gaban wanda ya tsanani ko idan ka tausasa za ka sha gaban wanda kuma bai tausasa ba idan kai juriya za ka ci nasara akan wanda ya kasa juriya idan kai afuwa za ka rinjaye wanda ya bata maka to kaga nan kamar za ka iya tafiya da duniya da bada idan ka hada wannan to kuma duk mutumin da zai hada al'umma ya tafi da ita akan halayyarsa irin waɗannan to za a ce masa mai hikima ne domin ya san yadda zai tafiyar da mutane idan ka rasa rifku shi ne sauki wato ka da sauki a cikin rayuwa to zai yi wa ka rasa abokai domin ba wanda yake son tsanani idan kuma ka rasa tausasawa to nan ma za ka iya rasa mutane domin ba wanda yake son gallazawa idan ka kasa juriya to ba za ka iya tafiya da mutane ba don ba mai son ka kurar masa ya kamata ka dan sake karin da juriya idan ka rasa afuwa to za ka rasa zama da mutane saboda kai ba wanda za ka iya shirya wata masu afuwa amma idan ka haɗa su dukkan su guda uku ko hudun nan ka zama halayyarka ne kake tafiya a haka ma'a bayanin haƙi tare da bayyanar da gaskiya a ilman wa'amal ta hanyar ilmi da aiki wa itikadar da kuma kudurcewa bil'ada da ba da abin da aka to za ka iya cin nasara da kan al'amarin mutum ma'ana ka yarda za ka zamanto mai sassauci ka yarda za ka zamanto mai rangonta ka zama in an maka laifi za ka yi juriya ka zama in an maka kuma za ka iya yin afuwa kuma za ka bayyana matsayar gaskiya a kan ilmi da aiki to wannan za a iya kiran ka mai hikima kuma za ka iya cin nasara an fahimta ah, wani lokaci rashin hikima yakan hana koma takka ba za ka iya zama da ita ba kuma ko 'ya'yanka ba za ka iya zama da su ba saboda ka waɗannan domin matarka kullum idan ka zo ba ka da sassauci sai zagi ba za ku shirya ba ‘ya'yanka idan suka zamanto babu afuwa ba za ku shirya ba idan ba ka da juriya akan wasu halayyarta ba za ku shirya ba idan kuma ba ka bayyana halinka na gaskiya a zamantakewarku da kuke da ita ba za ku ci nasara a kanta haka kuma ita ma in ta wannan ɗabi'ar to ba za a shirya ba ashe rashin hikima ba kawai a wajen wa'azi ne ake bukatarsu ba a dukkan rayuwa ana bukatar wato hikima a cikin rayuwa in kana sarcin nasara ko a kasuwa kake ko a aikin gwamnati ko a lebura a ko'ina kake ana buƙatar ka samu hikima wajen yadda za a yi ka mallaki mutane ta hanyar da ya kamata ka mallake su ko ka ja su ta hanyar da ya kamata to balle annabi Allah ya turo shi yana son ya ja duniya gaba ɗaya akan ta shirya to ko ka san sai an sa hikima a ciki idan ba a sa hikima ba a ciki to shi kenan al'umma ba za ta abin nan mu ɗauka yanzu wata yarinya ka gani kana su za ka aura ta ina za ka fara idan ka je gurin tara na farko ina wanda bai taba aure ba misali kuma yanzu yana son yayi ranar da zai je wurin budurwar da zai taɗi da ita don ya ƙaddamar da kansa me zai faɗa? ba na'am ba to idan hikimar aka rasa ta a wannan gurin ranar farko za su rabu daga ya je kawai iya wautar wautarsa a gurin za su rabu gabara ta sake sauraronsa saboda babu hikima yanzu watakila bukatar ka shi da mu faɗi ya kamata ka fara idan kaji a wannan sai kuma ka koma babin karatu ba shi ne za mu ba amma dai muna kawo maka guraben da ya kamata ya zamanto akwai waɗanda suke sun samu irin wannan hali a rayuwa sai su ci nasara ko wani ne taɓa su a ruwa sai ka ga wasu manyan mutane suna ta kare wannan yaro kuma yaro ne ƙarami saboda yana da afuwa yana da tausayi yana da juriya yana da abubuwa ko wani yaro zai ci masa mutunci sai a ce wannan yaron ko ba za mu bari a wulakanta shi to akwai kuma wani yana nan shi kuma har mutanen anguwar allah allah suke a samu wanda zai wulakanta shi ko ba haka ba wancan ba shi da hikima wannan yana da hikimar har zukatan manya sun tattaru gare shi za ga inda wani tsautsayi zai zo a kama shi to manya ne a unguwar za su taru su je sai an sake yaron saboda kyan halinsa da nagartarsa da irin afuwarsa da tattausan gefe da yake da shi da sauki da yanayin aliyar in ya gaman ya gaishe su ai dabara ce in ka gaman ya ka girmama su ka gaishe su to duk irin wannan in wani abu ya faru to za a ji tausayinka kuma al'amarinka idan ya tashi za ka gama su sa hannun su taimake ka dewa amma idan ka zama zamanto tsagera wanda kai kana jin tsagera ne a unguwar kai ba ruwanka da kowa kowa kuma kare na shi manya ba kowa ka gaji sai ka kawar da kai ka murtuke kayi wani aski haka fofo bayan shiriri ta duka ba ka da basira ba ka da hikima saboda in suna son su taimake ka akan rayuwa ta hanyar aiki ta hanyar baka jari ta hanyar taimaka maka akan sana'a ta hanyar kare ka daga sharri ba mai shiga cikin harkar ka wadda ba ka da hikima amma tawadu'i ja yake shi za a yi kunga annabi bai taba zagi ba a taba jin annabi ya yi zagi ba saboda hikimarsa ba a taba jin ya aibanta wani ba sai dai hali na karanci da mutunta sai zamanto bai kai wasu mutane ba a gurin shekaru amma mutane su suke ɗaibuwa kayan su kuma su ba shi ajiya so saboda haka idan ka zamanto ba ka da basira ba ka da hikima ba ka da girma na gaba to ba mai shiga harkar ka ko aiki aka zo za a bayar in an ji sunanka a cikin wani cika shi ba wannan yaron ba gaskiya to me kenan so dole wannan nuka ta farko kenan abinda ake bukata ka zama a rayuwa za ka amfani da lafazi za ka amfani da hali za ka amfani da tausayi da rangwame da girmama waɗanda suke gabanka na biyu suka ce istikidamil mawa'izatil hasana to idan za ka yi amfani da wa'azi to sai ka yi wa'azi mai kyau al-mustamilatu ala targibi fil haq wa tarhibi fil ka yi amfani da lafazin da zai kwadaitar da mutane akan yin aiki sannan ka yi amfani da lafazin da zai kore mutane akan zunubi ya hana su aikata aikin zunubi idan ka zo da'awa in ka zo za ka kira mutane za ka ga misali ko a sallah wasu limamai su suke kore mamunsu a masallaci saboda babu hikima shi kawai abin da ya iya ya yi tilawa kuma ya san haddar ƙur'ani don haka yana da yarinta shekararsa ashirin ko sha takwas shi ya kasa gane cewa akwai ɗan shekarar saba'in a bayansa ya kuma kasa gane akwai mai ciwon baya a ciki ya kuma kasa gane akwai wanda yake da uzuri so yake a idar da sallah ya ce ma wani mutum ya zo karfe gaba duk ya kasa gane wannan saboda haka idan ya zo ya fara raraka a cikin alkur'ani kai kana tsaye sai ga to gobe in Allah yadda ba za ka dawo ba kuma shi ya kore ka wallahi kana son ibada ba wai shi ba wai abin nan ba wallahi shi ya kore ka liman da kansa yake warga ga masallaci saboda babu hikima so abin da ya kamata shi ne a yi sallah kowa yana marmarinta sai ka ne shi sa wani sahabi ya ce ban taɓa ganin wanda yake sallah gajeruwar sallah kuma ta cika komai irin annabi ba annabi ya fi kowa wannan to haka kuma wani lokacin za ka zo shi mutumin da ya zo yake son a shirya kamar tarko ya dana baya son wani abin faru to zai daga wani ya zo ya kafa wa'azi misali abinda ya fara da shi cewa duk mutanen gurin nan kan kafirai ne to to kuma duk kowa yana jin da la'ila a illar lagu to ya ra'ayi saboda haka gobe ina jin da wuya ka dawo ko saboda ka ne shi yasa wani da ya ya samu ya samu wani daga cikin magabata ya dinga zuba masa munanan maganganu a yayi kaza yayi kaza yayi kaza sai ce masa saurara ya ce laƙadi arsalallahu man huwa khairun lak Allah ya aiko wanda ya fi ka alheri duk wannan wa'azin da fito kuma Allah da ya tashi aika wanda ya fi ka alheri sai ya aika shi ila man a shaddubin ne ya aike shi zuwa wanda ya fi ni tsanani da duk mummunan aiki na da kake karo sai ce waye ne ya ce masa annabi musa da ya fi ka alheri ko kuna ganin da fi shi ba annabi musa fi shi alheri amma da allah ya tashi aika annabi musa sai ya aike shi wajen fir'auna ya ce ni kuma diyar da kake kallo na da muni ba za yi ka haɗa da fir'auna ba don fir'auna da ya fi ni muni <laughs> ko ba ka ba ya ce to amma da allah ka koma ka ji abin da allah ya ce wa annabi musa ya gaya ma fir'auna idan ya je duk tsananinsa cewa ake faƙula na mu kawo da layyina ka gaya masa magana ta tausayi to in Allah ya aiki annabi Musa ya fi ka alheri aka tura shi wajen wanda ya fi ni sharri kuma Allah ya umurce shi in ya je ya faɗi magana mai daɗi ba ya saba masa ba to ni dan me za ka baka saba ya kamata ka gaya magana mai daɗi ko ko ba haka ba ne so kenan a wajen wa'azi akwai buƙatar istiqdamul mau'izatil hasana ka dubi yadda annabi Allah ya nuna masa dubi suratu saba'i ubangiji tabaraka wa ta'ala da aka buga aka yi aka yi annabi ya faɗi abubuwa sai Allah ya saukar da aya ce ka gaya musu kulman ya rudu kukun minas sama'i wal ard ya ce ka ce musu ul inna au iyaku la ala hudan au fi dalal ka gaya musu cewa wannan gurbin na kafirai da misali wannan gurbin na annabi ne da sahabbai sai Allah ya ce wa annabi ka gaya musu ko mu ko ku akwai wanda yake kan bata ko kuma wanda yake kan shirya yanzu da Allah ya namba tambaye ka ko jama'a annabi ko waɗannan gagaran akwai wanda yake kan bata zuwa ka dangana da bata kafire ne amma kaga sai Allah ya kiyace ya kiyace ka gaya musu suna kan bata saboda lafazin zai iya fandarar da wasu ba na saurara ya ce ka gaya wasu komo ku, to kaga dole akwai tunani a wanda ake magana da shi to ya yi tunani cewa kai ne a kan batar ko kuma mu ne mu ne a shiryar ko kuma kai ne wannan suna daga cikin usulu na mai da'awa ba abin da ya kamata ne ka fito ka wargaza al'umma ka ce kuma ka fi kowa alheri a ko kaɗan ai ina jin mai wasayar abin ka ibnu kasir ma ya kawo wannan kissar mai wasayar anbiya wani littafi da wasiyoyi da annabi wasu akan mimbari wasu kuma a gida ne wasu a wurare daban-daban ya yi wasiyo iri daban-daban aka kawo kissar wani wani mutum shi aikinsa kira yana wa'azi yana faɗakar da mutane to yana da ɗan uwa Allah sai jarabce shi da ɗan uwa mai zunubi kuma ya ƙi ya tuba ya zauna da shi ya zauna da shi ya gaya masa yaki. wata rana kawai sai ransa ya ɓaci shi mai da'awa sai ya ce kai dai wuta za ka sha to shi kenan da ya faɗi kalmar sai Allah duka sai haɗa su sai kashe su kowa sai ya mutu sai yake tambayar wanda yake cewa kagari shi ne salihin a ganin idan kuma shi ne mai aiki sai allah ya ce masa yaushe na ta ka akan ta ka fara raba wa mutane ko kun gane magana yaushe na ta ka akan ta har ka fara raba wa mutane kuma yaushe ka danka maka azaba ta a hannu har ka ce ma wani shi ɗanta ne ka gaba magana sai Allah ya yi hukunci kawai ya ce shi da ka ce ne duk zunubinsa na yafe saboda ni mai gafo ni mai gafara ya shiga aljanna kai kuma duk kurakuran ka ban yafe ban za ka shiga wuta hana to dole ne kuma duk inda ka ga mutum a duniya kan kare na shi yana da nasa matsayar saboda haka idan kare na to shi kenan girman kai kuma zai shiga maka daga nan in kai wasan shi bilis zai karisa saboda haka kowa da nasa mai kowa da nasa matsayar abinda kawai za ka yi ka amfani da usulubi wato tsarin magana wanda zai zama to mutum ya fahimci sakon allah ya kuma yarda da shi ya imani da shi ai zafi baya iya sa wato a shirya haka laushinka kuma baya iya sa wani ya farɗare sai in Allah ya gada mata wannan ya faru a wasu lokuta da dama irin waɗannan wadda tsabar zafi baya iya sawa a shirya kuma sassaucin shi kuma baya sa a halarta sai abinda da Allah ya isa misali a lokacin da annabi yake zaune a cikin ka'aba da sahabbai wani ya zo ne balarabin kawai ya zo ya zauna ana zaune annabi yana bayani kawai sai ya tashi fitsari ne da mai ya tashi kawai sai ya cilla fitsari a jikin kaba ya fitsarinsa kawai a ah, sabai suna zaune suka ga mutum yana cilla fitsari a kaba sai ku aka tashi aka yi ca kowa yana son kamar a bashi dama ya ta bugu kawai ina manzala ce da'uhu da ya ga sun matsa ce da'uhu ku kyale shi kar kowa ta shi ku bar shi ya fitsarinsa ya gama na fitsari maka aba mala yanzu ko kai a wannan mimbarin aka zo ana fitari ya zaka wannan mimbarin da ba na ka'aba bane haka wai yanzu kuna cikin masallaci liban ya zo sai kawai wani ya kunje wannan sai fara fitsari da Allah mai rana ai ina jin ranar duk garin labarin kenan wani ya zo masallaci mahaukaci ne sai jibga kawai eh, kafin a an karɓi masu abokan kashe shi sai kuma a zo a tume ku da kisan kai Allah ba abinda ba zai ba saboda ba wani hukuncin ya kamata kuma sabu ya kamata kowa ya nufi mai ya faru yake fitari kisa annabi ya ce uku, ku kyale shi ya fitarinsa kawai ya tsula fitarinsa ya gama bayan ya gama ya tsoro wannan za sai manzo Allah ce ku nemo ruwa ku zuba aka nemo ruwa aka zuba an gane sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce zona ya zo suka zauna da annabi annabi ya ta masa bayani ya ce ai waɗannan gurare da daga Allah ya kebance su a bauta masa saboda girmansu ne ai ba a zuba jasa a gudu ya filmantar da shi masu komai shikenan sai ya shirya magana ta kare to amma da waɗancan aka bar shi da su suka daka shi misali kuna jin zai samu gane waɗannan hukunce-hukunce da Allah yake son a gane bari gane kuma shikenan wannan zai sa ya ce musulmi yana da kirki ko kuma musulmi yana da duka Mai zai fada in ya tashi ba da labari ku gaya mun mana Mai zai fada in ya tashi dorawa labari a gaba ya ce ya je gaban annabi abokan sannan suka yi masa duka batunci ne ko gyara ne to kaga matsala ta faru so shi yasa dan Allah da ɗabi'unmu ne za mu gyara addinin amma da ɗabi'un wasu mu kuma ake zage misali yanzu zan cewa ka karɓi bashi a wajen wanda ba musulmi ba bashin kudi kunyar ya kayan zaka karɓa kila a kasuwa ya shi zaka biya zan biya lokaci kan baka samu ba kuma baka zo kayi bayani ka ƙara masa sati guda bai ganka ba yanzu ya tafi har inda kake kuma da ya zo baka da magana mai daɗi abinda kake cewa shine ni ban samu kudin nan ba sai mai kaga ba fazi mai kyau shi a wajensa kawai yana kallon haka musulmi yake dama in yaci bashi kuma dukkan musulmi yanzu ka yaba musu kashin kaji ko baka yaba musu ba ka yaba musu to wani sati in ya sake dawa ya zo sai kaga kamar ya matsa maka inda ya sau uku to da rigima za a hada za a raba in ya sau uku na uku za ka iya ba ma wacce magana da ka faɗa da ita za ka faɗi ba wata magana kuma za ka raba idan ban biya ka ba shi za ka zo ka tsaya kai arnan banza ya kai kaji wani zuwa nan banza ta kai kuma wani musulmi ne kai musulmin mai za a kira ka yanzu ba za ka yi magana ba musulmin mai tun da yanzu kace maza arnin banza kan kudinsa ba haka ake ba so daga nan shi abinda zai yi tunani shi ne wato musulman kamar haka suke so shi yasa a musulunci duk wani wanda ba musulmi ba in ya ga wani mutum ya aikata wani abu waje da musulunci to kada ya yaba wa musulunci a hali ne irin na wannan mutumin da yake cutar da musulmai da aikinsa wanda kuma yake kunyatar da al'ummar musulmai amma ba addini ne koya masa wannan abu wannan haka lamarin ne to irin wannan tsananin ne wani yazo ya shiga masallaci bai fanci karatun addini ba da sauransu amma ya musulunta ya zo ya kabbara to ga wani ma zai musulunta um, ina yi kana son musulunci shekaru ka nawa ne shekarar ka sha biyar wani ne tilasta maka ka shiga musulunci ko kai ka zaɓa kawai kai ka zaɓa? to ba wanda ya maka tilas musulunci shine miƙa wuya zuwa ga Allah da dukkan al'amuranka za su koma ga Allah zan faɗi kalmar da take tabbatar da mutum a musulunci sai ka faɗe ta ka ce ashadu ashadu ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah abinda kake faɗi shine na shaida babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah sannan kuma na shaida cewa wannan bautar zan yi ta ne ta hanyar da annabi Muhammad ya zo da ita shine manzu Allah ka yarda da shi nan kai musulmi ne kana da bukatar canza suna ko kana son ka zauna akan sunanka don canza suna ba dole ba ne sai an canza shi ɗaiɗayin eh, sunan ya saba ma addini mai sunanka da sunanka ayyuba to kuma kana bukatar sai ka canza suna wani suna kake so Allah sai a samu ɗan kwamiti su ƙari samun sauran bayanai kan shi sauran wasu abubuwa na musulunci za a haɗa ka akwai kwamitin da suke kula da sababbin musulunta dangane da koya musu karatu koya musu wasu al'amura za mu haɗa ka da su ba na jin su yana nan amma dai za a haɗa ka da su watakila kudin littattafai da za su ba ka yi karatu wanda za a koya ba to babu laifi za a koya maka insha Allah ah, malamai suna ba da shawara eh, zai iya yin wanka kuma nuna masa yadda ake wanka kuma yadda ake sallu masu yamma masu ce ba dole ba ne wankan da zai same shi nan gaba shi ne na musulunci amma na baya da ya wuce biya yi su ne kawai yanzu in wanka ya faru da shi abinda yake jawo wanka sai ya yi wanka amma tun da yi riga an saba da mafi rinjayen lokaci kawai ya yi wanka sai ku je ku nuna musu sauran abubuwa sunanka muhammad allah ya albarkace musuluncinka da musuluncinmu amin to irin wannan tsanani da muke kai shine sai wani mutum ya zo ya shigo masallaci shi mai san bai karanta wasu abubuwa to shi kenan ana sallah aka yi sallah yi wasu abubuwa a cikin sallah aka hana irin su shawa, irin su ne, da sauransu duka aka yi canan ma nan ma dai suka masa ba abin sai ya ga abin ya yi yawa an ce masa kaza an ce masa kaza an ce masa kaza sosai bayan an gama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ga yadda abubuwa suke waɗannan da suke abubuwan nan bai dace ba shi ne ga rahama irin ta annabi da tausayi da hikima da magana ta jin daɗi da girmamawa da mutuntawa ya ce to allah ka yi mana rahama da ni da annabi sauran mutane kowa ya kama Ku ga shi ma iya tsananta wannan addu'ar ba ita ne kuma ba sai annabi ya ce a ah, zauna ai ba haka ake ba ai zayyatar wasa yace ce da yake budadde ne ka tsuke shi yamma ubangiji ya ce wa rahmati wasu a shay shi rahmata ta yi wace komai to yanzu ya zaka dawo da rahama ita kad daga ni sai kai ka ganin ma wata wata abin da to shi yasa ko a addu'a idan ka zo ka tsaya ka yi ma kowa addu'a har wanda yake nan da wanda bayan ka masa addu'a saboda wannan shi ne Allah zai maka kai mummunan mugurtar ka kuma da ta da kake Allah baya karɓanta duk mummunan addu'a da kai da Allah yana karɓanta da tuntuni ka mutu saboda wani ya maka ita kafin kai ma wani wani ya maka da Allah yana karɓanta da kai ka mutu yanzu ba a karɓar mummunar addu'a yanzu in ka zo ka tsaya kana cewa Allah ya sa jarin wani ya karye ba zai karye ba wallahi in ka biya karye kawai ya gamu da ƙaddara ce Allah ne kawo lokaci amma ba addu'ar ka bace walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum bil khair la qudiya ilayhim ajruhum Allah ya ce da Allah gaggauta karban addu'ar sharri da kuke da duk na kashe duk ba wani wanda zai tafi a bayan kasa so haka Allah tabaaraka wa ta'ala yake yana son mu kaunaci juna kuma mu ji tausayin juna shi yasa Allah ya ce ma annabi kai kira wato da hikima da kuma wa'azi wanda yake mai kyawu mai gamsarwa ba wai abincin mutunci ba ne ba wulakanta mutane ba ne ba kuma zage-zagen ka shi ne zai sa a fahimce ka a'a ka bi usulubi wanda yake mai tsari na sha faɗi ina cewa kowane mutum da kasar yana son gaskiya sai dai hanyar da za a ba shi gaskiya ita take toshe kasa fahimtar gaskiya amma ba mutumin da ba ya son gaskiya a gaskiya yana son gaskiya hanya ce kawai da watakila mai ba shi gaskiyar bai bi ta ba yanzu misali za ka ga wani sai ya zo ya sa musulmai su yi sabo kuma shi ne sanadi kuma ya tafiye ta zage zage ce ai ba sa ma ƙur'ani ba ba sa kazaka yanzu don allah misali mutumin da zai je bakin kasuwa sai ya kunna alƙur'ani wannan ya buɗe shago wannan ya buɗe shago kowa ya buɗe shagonsa ciniki yake son sannan da ka yi magana sai ce maka alkur'ani ya ce a yi shuru to me kenan har ma ja maka wa iza quri al-qur'an fastami'u lahu wa ansitu ubangiji ya ce ana karanta alkur'ani ku saurare shi kuma ku shuru kuma kai yanzu ka dauko baki a kasuwa ba amma ka ce kowa sai ya yi shuru da Allah ya yan kasuwa za su ce ciniki tunda ka ce ai ma ai shuru kawai wannan da'awar taka ba gaskiya ba ne wala ba gaskiya ba ne duk da cewa ƙur'ani ka ɗauko ba gaskiya kake so ɗai ba saboda inda kake magana ba mahallin ta ba ne ba mahallin abu ba ne shi sa ko nasiha ce da sauransu ba za ka zo ka tirke mutum a cikin mutane ka tozarta shi ka gama tozarta shi sannan ka ce ya ƙi jin wazin sai dai ka bi matakai saboda abin da ake so kai wa'azi mai kyau almustamilatu ala targhib wanda yake ya hada kwadaitar da mutane ka fito da abin da mutane za su ji na rahama na tausayi na abin da Allah zai musu a wannan ana da bukatar ka fito kwadayin mutum zai sashi ya bi yanzu misali an zo magana akan sallah ba wahalar ta zaka faɗa ba ka faɗi yawan ladan da Allah yake ba su ka faɗi darajar abin da yake ci ka faɗi irin abin da Allah tabaraka wata'ala ya ɗauka zai wa mutane don sun yi sallah ka gama musu bayanin yadda ni'imar aljanna ke, to za a ga mutum shi da kansa zai fara tambayar to ya za a yi sallar ya za a yi saboda kwaɗayin abin da yake amma in kace sallah fa tana nauyi da ai wahala ce da ita to shi kenan sai ƙara nokewa ya zauna dama baya son wahala amma idan ka faɗa ka faɗi duk abin da ake ciki shine kai amfani da lafazin targib in kai kaza za a yi ma kaza in kai kaza kaza ne in kai kaza za ka samu kaza to sai ga mutum shi da kansa zai karba kamar yadda wani ne ya zo zai musulunta a wajen annabi ya ce na shaida babu shakka abin da kake fani gaskiya ne amma zan musulunta sai annabi ya ba shi kalmar shahada ta musulunci ya musulunta sai ce bayan la ilaha illallah mutum zai aka ce masa akwai sallah sallah akwai azhar akwai la'asar akwai magariba akwai isha akwai asuba yace gaskiya sun yi yawa inda annabi zai rage masa to ya rage to yanzu annabi ne zai yi rage a sakon Allah ko ya za'i sakon da Allah ya turo shi yanzu ya za'i kuma annabi yana son mutumin nan ya dore a musuluncinsa yanzu ku anan yanzu kamar yanzu wannan da ya zo ya karɓi musuluncin aka yi masa bacin sallah sai ce ba zai yi ba daga cikin kudin ba su auku sai an samu wani ya ce ta zama lafinci ba saboda ba za ka iya ɗora abin da ya kamata ka dora ba to ma shi annabi da mutumin ya ce sallar nan ta masa yawa gaskiya ba zai iya salloli biyar ba sun yawa sai dai annabi ya rage wani ma kaga sahabbai su kai ta ya suna sallar biyar da wani zai ce a rage ba sai annabi ya ce guda nawa za ka iya yi tun da biyar sun maka yawa da ya mana wanda za ka iya ya ce zai iya yin guda biyu saura uku duk wala ya ajiye su shi ba zai iya ba shi annabi ya ce masu tun da za ka iya yin biyu kayan yarda ba ka shawara ka duba ba kayan yarda ba ka shawara akan guda biyun da za ka yi sai ya ce eh annabi ya baki shawara sai annabi ya ce to na zaɓa maka sallar isha duk in ka gama buga ka a kasuwa a zahar ba ruwanka da ita la'asar ma ba ruwanka da ita kai ta neman kudinka in ka dawo za ka kwanta da daddare ka sallar isha in ka sallar isha sai ka kwanta ka sha bacci idan asuba ta zo sai ka tashi kai asuba sai ka tafi kasuwar ka sallar biyu na baka shawara fa kai yanzu in kai ne me za ka ce a kai Da kai ta ta surutu kai ta faɗin maganganun da ba ka. amma lokacin da ya karbi shawarar annabi ya ce biyun zai zai yi isha zai yi asuba da ya juya zai tafi sai annabi ya ce allahu ya hali allah ya shirya da kai uku ma za ka karbe shi ba a daɗe ba sai gashi ya dawo ya ce ya iya biyun kuma ya saba da su yana son ya ƙara kaga hikimar da'awa ce hikima ce ta da'awa akwai wani ya zo jiya na baku labarin cewa manzan Allah ya zo ya ce zuwa ga wa kake kira ta'annuci da ya zo same shi an ce kana kira waye kake kira mu zuwa gurza shi abin da baya so kar a ce ana kira zuwa ga Allah don Allah baya son sa baya son Allah saboda haka zo ya kalubalanci annabi ga wa kake kira sai annabi ya kalle shi ga makiyayi ne da raƙuma yake ta fama sai ce ina kira zuwa ga wanda yake ba mu raƙuman ka lafiya sai ne to kuma kaga yana son raƙuminsu su yi wahala a su samu lafiya a tsare su ya ce ina kira ne zuwa ga wanda yake sa raƙumarka ta haihu ina kira zuwa ga wanda yake tsirar da ciyawa raƙumarka ta ci duk ba a gaya masa annan ba an ɓoye ma ubangijin anan saboda an fito da sunan Allah baya so saboda ka sai shiru sai ce kamun wasiya don magana ta ratsa shi sai annabi ya ce to karka zagi wani mutum a duniya karka sake zagi kowa kaga inda yana zagin Allah to yanzu ya daina hikimar da'awar kuma yanzu ta shigo akan cewa an hada shi tunda nan ma ba a nuna masa kare zagi Allah ba a karka zagi kowa to tunda kowa ne ai Allah ma ya shiga ci. sai aka kawar da shi daga nan sai ya tafi a haka bayan lokaci sai ya zo musulunta so amfani da usulubi yana iya sawa ka mallaki abinda duk za ka iya mallaka na zuciyar wadda kake son ka mallaka zafin rai baya iya sawa cewa ka cimma nasarar da ya kamata wani shi da ya zo ya musulunta yana da kuɗi shi kuma akan zakka za a samu matsalar da shi yana da kuɗi kuma yana da ruwa ko baya sun kowa ya taɓa kuɗin za ka fitar da zakka cikin rukunan musulunci har da zakka ya ce shi gaskiya magana kudin sa da shi ba zai fa ba da zaka ba don annabi ma ya kamata ya sani shi kawai ba son a taba masa kudin sa hakan aka tsaya je ka kai ta yin sallah in Allah ya yarda kafin shekara ta zajo sallah sai ta mai da kai mumini ne da'a Allah hakan kuma ya faru ya zo da kansa yake cewa nawa ake ba da zakar yanzu da zai fara gwadawa idan ya ga abin ba nauyi to kun ga haka lamarin yake so duk abin da ka zo za ka yi amfani da shi ka yi amfani da usuluri wato da tsarin rarrashi da hikimar magana da hikimar bayani da rarrashi ɗan adam da girmama shi da mutunta shi ta wannan hanyar ake iya samu a cimma nasara shi sa ana yace istikdamul mau'izatil hasana al-mushtamila ala at-targhib fil haqq ya zama cewa za ka yi amfani da lafuza waɗanda suke nuna kwaɗayi za su kwaɗaitar da ɗan adam saboda yana son jin daɗi yana son rahama yana son a girmama shi yana son a mutunta shi kowa da kasar baya son wulaƙanci kowa duk ɗan adam a duniya yana son a girmama shi ba wanda kawai haka za ka sashi a gaba kana gaza masa munanan maganganu wai gobe ya zo inda kake ba zai yi ba sannan kuma dole ya zamanto a tarhibu min ba'adun to sai a nuna masa kuma ya tsoraci barna saboda ita barna kuma ga illarta idan kana so zuciyarka ta yi kyau ka daina zunubi idan kana so haɗuwarka da Allah ta yi kyau ka daina zunubi idan kana son samun rahama ubangiji ka daina zunubi in kana son ku shirya da Allah ya ƙaunace ka ya sa ka cikin waliyansa ya sa ka cikin an bayansa to ka daina saba masa da misalin dan adam ka iya bashi ko mutum ne kake son kudinsa yanzu ai in za ka je kofar gidan wani keje ke saboda kana son kayansa ya sa ka taka daga inda kake za ka iya fitowa tun daga fantami ka taka da kafa ka zo har gaba da wannan masallacin saboda kana son kayan mutum kuma wani abu ma idan wata watakila ka zo ba za ka iya buga masa ƙofar gida ba ka samu gidan a ka zama za ka kana jira watakilin an samu wani ya fito nan ma kana jin tsoron ka ce kai ne idan ya fito kana zaune akan dakali in ba sa a sauka za ka ruguna kana tsoron kai daɗe tsoron kai daɗe a ne a kan me a kan kana son kayansa wannan duka shi ne domin in ba kayansa kake so ba ba abin da zai kawo ka to yanzu kana son kayan Allah me yasa ka saba ma Allah za ka samu? ai ba ka samu ba yanzu alaji ya fito mai naira da motas kawai kawai sai ka zo kana cewa alaji ina son dubu goma kuma daga rera haka kawai ina son dubu goma ka san abin da zai faru zuwa masu cikin maukaci da kai tunda tunda ya za ka kawai alaji ka ce masa kana son dubu goma zai ɗauka cewa mai mahaukaci ne ka to amma idan ka je gidansa ba akan hanya ka tsare shi ba kuka gaisa ko ba haka ba ka masa ma kila jinjina da maganganun da kila ba ma haka suke ba kai ta masa jinjina ka gaya masa yadda uba suke kuma akan wannan matsalar ne ake neman taimako ko Allah zai sa taimaka mu watakila sai ya ji tausayin ka ce to ina zuwa to ka ko dubu biyu ka samu ko dubu uku ai ka samu amma da daga fitowarsa ka ce na zo ne abin dubu goma me zai maka an yana da mai gadi zai ce buka kama kawo sai da za ku yi shi saboda baka biyo hanya ba usulubin ka bai da kyau to zunubi idan za ka aikata shi zai cutar da kai saboda haka ba a zuwa fadar ubangiji sai da rarrashi shi yasa ake cewa ka tuba kafin ka je wajensa kana cewa astaghfirullah na yi laifi na tuba na yi kaza na yi kaza duk wasu abubuwan da ya kamata ka haɗa da Allah to shine ubangiji sai ya karɓe ka don haka za ka yi usulubi na kwaɗai ta so wannan daga cikin abin da hikima ake kallon cewa ka yi amfani da hikima ko wajen kira ko wajen rayuwa ko wajen tafiyar da al'umma a ko'ina ba ya taƙaita ne kawai akan wai in za ka yi wa'azi kawai za ka a duk rayuwa ba za ka iya sa hikima kuma za ka cimma nasara a raga so lokaci ya ritsa mu kuma muna kan abu guda biyu wanda muna da goma sha hudu ne wanda ya kamata mu magana a kansu wanda dukkan sha hudu na kowanne hikimar da take fitowa a ciki ta yadda dan adam zai amfana da su ubangiji ya yi magana da wannan cewa kai kira zuwa ga hanyar allah da hikima da kuma wa'azi wanda yake gamsashi zama ji amin yi Allah da sai gobe saboda lokacin ya karatu sai haɗuwa ta da sha Allah za mu kora Allah ya ya